Cikin laifuffuka fannin 'yanci akwai waɗanda ake aikatawa ta hanyar kafafen yada labarai na yi wa mutum kage A Nijar doka mai lamba goma talatin da ke bayani bisa 'yancin 'yan jarida ta tanadi hukunci a kai. Sakataren hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa ash Amadu Ali Shina Kurgeni ya kawo ƙarin haske. Ima mutum ƙagen kalamun da bai faɗi ba maganar da za ta taɓa mashi mutuncinsa ko kuma darajarsa ta hanyar sadarwa yana iya kasancewa gidan rediyo kafar talabijin ko ta takarda da za a iya mallakawa a shekara 2010 kasar Nijar ta dau wannan dokar kawar da kamu bunni shine ba wani ɗan jarida da zai zama gidan kaso saboda wasu abubuwan da suke da alaka da faɗin albarkacin bakinsa ba wai dukkan laifukan bane saboda ina iya kalamu a nan ina iya aiwata laifi to ba za a danganta shi ba da lamarin ke da alaka da aikin jarida wannan wani laifi ne da bai da alaka da da wannan. Idan wani mutum ya tabuka laifi ta hanyar kafar yada labarai wacce hanya ake bi wajen shigar da kararsa. Hanya biyu ce ko babban alkali da kansa ya kai karar wanda ake zargi ko kuma mutum da aka walaihin ya tuntubi ise da zai tambayar gabatar da mutumin gaban koti. Kiran a gaban kotun ya waje ba ya zanto an yi shi akan wa'adin kwanaki goma sha biyar. Ayar doka mai lamba saba'in na kudurin shekara dubu biyu da goma mai yankin sufuli da talatin da biyar ya ce a cikin kiran karar a bayyana irin laihin cikakken tabbaci ne aka baiwa 'yan jarida don kauce su ga shiga tarkon a gaban shari'a sai an bayyana da daidai yadda al'amari mai lakanta batun ga kagen da aka yi kai wa mutum da ya yi laihin sanarwar kirarsa zuwa koti an yau aka bayar da ita sai a kilga kwana goma sha biyar masu bi don ku game a gaban kotun lokacin da kuka bayyana a gaban koti shugaban shari'ar sai ya tabbatar da in wa'adin kwanakin nan goma sha biyar an mutunta su idan ba a mutunta wa'adin ba to a nan fa ayar doka mai lamba saba'in da na zayyana can baya ta ce a soke kes ɗin. An kuma an mutunta wa'adin sai a tambayi mutum da aka kai kara mi gare shi na kariyar kanshi menene shaida shi. To wannan ita ce ribar 'yan jarida na su san wannan kudirin. Ɗan jarida an tambaye shi sai ya ce a shi ya ji an ce ni yau ina shaidar idan bai kawo shaidar ba to ya faɗi wargas. Amma ba batun kama shi kaso hukunci ne na cin tara. Taron na iya kaiwa har miliyan biyu da shika ɗari biyar da abin da zai bi kamancin haka.